This is the voice of America. The following program is in Hausa. Kun kama tashar sashen Hausar muryar Amurka ne a wannan la'asariyar kan mitoci 13-19-25-31 da kuma 60. Masu jin a jamhuriyar Nijar za su iya kama shirye-shiryen namu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya da kuma FM Nomad. Za ma a same mu koyaushe a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Assalamu alaikum jama'a Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Kabiru Fage da sauran abokan aiki ke muku marhaban lale a shirinmu na wannan lokacin. To kafin mu ci gaba ga kanun labarai. Jami'an gwamnati ya Sudan ta sun bayyana cewa wasu yan bandaga sun kai harin mamaye kan rukunin gidajen jami'an farar hula sama da dubu biyar haɗi da jami'an ayyukan maido da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a yau juma'a masu zanga-zangar da ke samun goyon bayan ƙasar rasha a ukraine suna ci gaba da mamayen da suke wa gine-ginen gwamnatin ukraine ɗin duk da cimma daidaituwa da jami'an ukraine suka yi da rasha yau ranar hutu ce ta good friday tare da mabiya almasihu ke tunawa da ranar yake almasihu kanun labaran kenan a fannin rahotanni ko za a ji cewa yayin da ake ta faɗi tashin neman bakin zaren dangane da matsalar tsaro a najeriya batun tasirin sarakunan gargajiya wajen tabbatar da tsaro da ɗa'a ya sake kunno kai saboda ka duk wanda ke cewa ai sarauta ba ta da amfani to shine bai da amfani kuma ba zai amfani kowa ba sannan a ci gaba da bayanan da hukumomi ke yi kan matakan tsaron da akan ɗauka hukumar birnin tarayyar najeriya abuja ta ce yunkurin kare tsaro da lafiyar al'umma salin alin ne dalilin da ya sa takan ɗauki wasu matakan da al'umma kan koka a kai bisa rashin sani misalin yanyan da muka je mun share wurin na in ka tuna yadda wurin yake da akwai mutane sun fi dubu goma da suke gindin gada muka share su ana ta kuka amma mun san abin da muke tsoro To za a ƙara jin cewa ana ci gaba da bayyana takaicin samun bayanai masu karo da juna dangane da makomar 'yan matan 'yan makarantar da aka sace a garin Chibok. Don ana faɗa ba a ji ba a aiki da su. Ana zamanto kamar ba wai abu ne na haɗa kai cewa a kawo ƙarshen abun ba. abu ne wanda har yakan shiga kamar sannan da yake yau juma'a ce kabiru fage na tafa da shirin musulunci tushen rayuwa amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya jami'an gwamnati a sudan ta kudu sun bayyana cewa wasu yan bandiga sun kai harin mamaye a kan rukunin gidajen farar hula sama da dubu biyar haɗi da jami'an ayyukan mailo da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya inda suka kashe akalla mutane ashirin suka kuma jikkata wasu mutanen sittin jami'an gwamnati sun yi ƙarin bayanin cewa wasu matasa ne ɗauke da makamai suka afkawa harabar rukunin gine-ginen na majalisar ɗinkin duniya a sulan takulu a jihar bo jiya alhamis inda suka rika barin wuta jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya saman tafawa, ta bayyana wannan kutse da cewa wata babbar barazana ce da cin zalin jama'a farar hula da ba sa ɗauke da makami ita kuma mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya stephanie jurak cewa ta yi kutsawa harabar gine-gine da ke ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya a kuma kaiwa farar hula hari wani babban kuskure ne wanda ke buƙatar hukunci mai tsanani. rahotanni na cewa yau juma'a masu zanga-zangar da ke samun goyon bayan rasha a ukraine na ci gaba da mamayen da suka yi wa gine-ginen gwamnatin ukraine duk kuwa da daidaituwar da jami'an ukraine suka cima da rasha na ɗaukan matakan rage hayaniyar an ji jagoran 'yan tawaye dennis fashilin na cewa yarjejeniyar da aka ke cewa an cimma jiya alhamis da masu zanga-zangar ba ta shafe su ba ya ce za su fice daga ofishin ne kawai idan gwamnatin ukraine ta ba da sanarwar yin murabus ita dai rijiyar an shirya ta ne a tsakanin ukraine da rasha da amurka da kuma tarayyar turai inda ta yi kiran da masu zanga-zangar su fice daga ofishin gwamnati kuma su ajiye makamansu. To daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC ake sauraron labarin nan. Yau Juma'a ranar hutu ce da ake kira Good Friday, wadda mabiya almasiwa ƙasa da ƙasa ke tunawa da ranar da Yahudawa suka gijiye almasihu. Mabiya almasihu da ke aikin haji sun cika birnin Kudus a yau suna yin dafifi suna ta yin addu'o'i wasu kuma sun yi jerin gwano ne suna bin turbar da aka bi da almasihun zuwa inda suka gaice shi shugaban kasar iran a jawabin bikin tunawa da sauran mazan jiya da ake yi shekara-shekara ya ce ƙasarsa ba ta son yin yaƙi ko kaɗan amma kuma